an gane ko muna cikin magana a ɗahi bismillah rahman rahim wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walam nal adami a ɗahi abinda an mai tsalki nonon dan adam namiji na ko mace anjiwa eh eh haka ne muna muna da eh. muna shahi na karku muna cikin muktasar kali walamnal adami nonon dan adam yana daga cikin abin da a ɗahiri namiji na ko mace musulmi ko kahiri inda ya nono na yana kahiri na illal mayita sai matacce wato kenan sai dan adam wanda ya mutu to cikin halin mutuwa na aka nuno ya na jafa na ba ta halatta amfani da shi ko a wani yawon walam nu gairi nuna wani dan adam wato kenan wanda an ka tatso shi ba abin nan ba mutum ba nuna wani abu wanda ba dan adam ba sabi'un mai bi na ga nama ne duk abin da nono ne duk abin nama ne haram na to nono ne haram kamar yanzu alade a ga nono ne ba halabba ne wa baunun da nonon jaka da na abin nan wa baunun bauli wa aziratun da taroso min bahin na abin da an kalata ce ne duk halalla da bolin dabbar da an kalata shi da bayan garinta duk waɗangan ɗahirai na illal mugu ta ziya bina jisin sai wanda ya zan ya yi kalaci da najasa to in ya zama mubahi na amma ya ci najasa ko ya sha to wannan najasa su haramta najasa ta baulinsu najasa ta amma ban da nama naman abin da aka ci ko ya ci najasa nama ne halar mutane na cin tambaya game da matsalar motsa da aka murjewa ana ba kiji ko ana ba kaza to don kiji ya ci motsa ko kaza ta ci motsa bai haramta da naman su ba halal ne a ci shi illa ya ka kauluka da an samu wasu malamai a ɗan mai ta kwana uku in kaza ta ko wani abu to amma kuma ya sha gudana an san sun tsuna cin najasa yana amfani da motsai amma kuma ana sai ne ran nan a yanka shi a ci kuma an sha haka tun daga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta mana don haka wannan ya halatta sama da hmm. masu wannan wa qai'un ko amai ɗahiri na idan mutu ya ci abinci shi ke na gare bai yi nisa ba sai amayi to yana ya kwakwashe abi ne ko mai zuwa illa la mutagayyira an da'ani si hu abin da ya canza gabarin abinci da an ci shi har ya canza daga halin zama abinci ya hau koma na jaba to wannan ya amai na sai da ko babu wani وصفراء الطاهر صفراء abin da a ɗahiri faƙi faƙi ne shi ɗan adam wato kumallo yana yi wa mutum ya yi amai irin wannan da ka zakowa mai awayalo babu abinci ciki to don ya taɓa sutura buga ana kalla babu laifi ba na isa na ba wa balgamun a ɗahiru balgamun abinda ɗahiri ga ɗan adam wato majina tashi wadda ya kakakowa ɗahira ta haka nan mukhaf wadda ya fi hatuwa ga hanci ita ma ɗahira ta wa mararatu mubahin haka nan matsaciyar abinda an ka halatta a yan an ka yanke dabba yan an ka hede ta an kai ga antarta akwai wasu ruwa da Allah ke ga anta waɗanda suka halba ma abinci yan an ka ci shi yan an ta na lahiya lau shi ka hana kashin ɗan adam jiwari kwarai duk wanda matsaciyar ta yi batar lahiya to in yace in ka jiya ya kashi ka ji yana wani to bai da lahiya ta ka halbe wannan abin ta hana mai wani to ya an ka yanke dabba ya an ka ɗebe wannan ta akwai wannan matsawaciya laƙi gari ta yar jaka masu wasu 'yan ruwa masu awa ɗanyen haji to lahirai na wadamun haka na a ɗahiru abinda a ɗahiri damun jini lan yusfah wanda ba zubo ba ba hurzar ba jinin da ba hurzar ba ɗahiri na wato amma in an ka kada dabba an ka yanka ya to jinin ta da ya zuba gara ne da wanda ya koma ya tawo na sauran yanka to duk waɗannan haram na na gasa na amma wanda a cikin tsakanin tsoka da tsoka ko wanda a cikin ciki shi halal ne amma wancan wanda ya zuba na yanka to shi kam wannan haram ne kuma da misali zina malamai su cewa san samke ko da kifi na ko da ki na farko ne ya ce a ah. malam da ya kuma duba ya ce jini hmm. ya ce ya an ka an abinda adda jini an ka aji shi rana to jini na baki shi kai ya ce amma kihi yan an ka yanke shi ko jini ya zuba yan aji tara na fari ya kai don haka ba ba ba sana sai mu gwada mu gani wa miskun almiski a ɗahiru abinda a ɗahiri miskun almiski ni almiski barewa ko ka taraji ita ne wa fa'aratuhu da batta ne batta na almiski wato ita bariwa tana da batta nan gaba wannan battan da aka yi ta akwai wani abu ciki mai awajini to da shi aka almiski to kan mutum ya ga awajini na ya haramtar da shi a rahiri ya zanga to nisfin wa fara wa zar'un bi najasin haka nan idan Allah ya kaddar aka yi wani ya kashi ko da ya kashi wurin da ya kashi akwai kwarorin masara ko shinkawa ko dawa ko wani abu sai ya hito cikin najasa ya ci gaba da numuyi har ya girma har ya abin da ya abinci to ya an ka sare wannan abincin an haka an hura an ka ce ɗahiri amma su malamai wasu sun ce a kamin hura a wanki an ka wanke ya yi kai kai kai wa khamrun tafajjara haka na an ha kokkwaba garin dawa ko garin masara a giya sai dutsen ta ko wato ya kiro ruwa sai ko to to abinda su malamai suka ce ɗahiri na don haka ni za a yi sai a samu miya sai a ci gaba da ci An kullila ko ko ta ɓaci ga mashayanta ta gyaru gare mu ta koma kudin zaki da shi ma sun kace sai a samu lutsai to amma wasu sun magana cewa sun kai ba a yin giya da dawa ɗai akwai wani abu da an kasa mm. don haka abin da an kasa sai a dubi na na tun da ba ta yi ma'ayi ba to a duba wannan abin da aka kara gari ta matsayi ne don khalida ina kenan mm. muna tare wannan jisu abinda ake ce mana jasa masu suniya abinda mun ka bi shehu khalilu ya ce duk abinda ka ji ya zo yana magana yana magana sai ce illa ya ce wani na jasa kuma ya ce wannan jisu abinda ake ce mana jasa wa maitun mataccen gairu ma abin abinda ba ambata ba duk abinda ba ambata ba in bai matacce na kaji ba mamace shi ba sai na yi sana an ka ce malam amma ban da kiya kwarkwata ya rasu ka da lau ya ce walau ne? ko da kyaya ta to amma wasu malamai sun ce ita kyaya mataccen ta tsalki gare shi domin jininta ta sabina yaya ba ta da jini sai ta sha aka ce kuma an yi ilhakin sabaro da ita an yi ilhakin abin ga wannan mai laƙi mutum haifi suke cikin a mai laƙi haya suke cikin jikin mutum kaska kaska akwai ɗakarmin ta da kazun zuri waɗanda dubba su da jini sai sun shashi Eh, an zuwa suka min da au ko kuma abin da ba mu kora dan adam na didin yana ciki wal azhar hmm. amma abin da aka kauli zahiri da haratu zalkin dan adam domin an riga an yi magana an kasa gida uku ko yi wani ta ne haka ne muka wani wa ma na mai hayin da abin da an ka nisanta daga mai rai in abu na da rai aka zo aka fuskari wani abu ciki ne ya zama daban wadda aka aka yi kamar naman jikin dabba an ka yanko tana da ya tafiya ba ana ba da jiki ne ba to daga ba sai an kayan takar ga shin wasu wanga ma ubi da dinga yana halatta a kishi ko kuwa? a'a a bai halatta don yanka bai sani shi ma ubi da mai hanyar wa maitin haka nan kuma abinda an ka ciro daga matacce shi ma dunin jisana min karnin kamar kahu wa azmin da kashi wa zilfin da kofato wa zufurin da ba wa ajin da hauri wa ƙasa barishin da karan jawar wa jildin malla ya ce da fata inda ta makasata na jisata an ka ce in ba je ta ba hmm? ne ta ai habu ko Ya ce a'a walau da diga ko an je mai ta ai tsarkin da an ka ce gare su tsarki na na luga ba tsarki na shara'a ba ba a sallar kanta waru a sallar yi wa fihi shi fata in an je ne a yaran gwamnati ciki ne mutulakan suke ba kai wato kenan ana yi dauka ana gari da ita tun za ta yi ana iri ba ruwa da ita yanzu a tafiya salka misa a annabi sallallahu alaihi salama ya amfani da mazadati mushrika illa min zirin sai wata alade wata gunzu gunzu ba da dargihi bayan zai shi shi kan wani a bashi domin shi haramci tun daga zati ne to ina za a amfani da jildin mai take ya hanka abin nan na fi ya rufe ga busasshen gari wa ma'in da ruwa wafi ha ya zo cikin mudawana karahatul aji karhancin hauren nan na giwa kasan shi kuɗi na amma malamai sun ce makaruhi na a yi amfani da shi lufsar ai wani abin da aka darmawa a sallah ce Makarubina. na don mi in ka ce giwa halacci eh halatta in ka ce makaruhi ta makaruhi ta amma ba ka haramta ta to amma halatta ko makaruhi ta lalle ku ta yanka ta to aka yanka giwa ya mallaka in ka ce a to ana farauta eh ana farauta amma ba da kiban da ba ba ta ku kasuwa da kibiya ina wata ku sai da kibiyar dai ya an farauta an ka farauce ta da kiban da ta mutu motsi Yeah. Iya muka magana ya an kalbe ta da bindiga in ta a yanki ba a harauta da bindiga ba a harauta da wani wanda bai da agajo sannan ba a kabla tuladi don kada hannu yanzu in ka bi zomo ya wahala ka sai ka iske sai ka danki ko da ka taso da shi sai mutu ana ci to in kai farauta mi'ral gwalma kallon ta abu ya mutu ana ci to amma inda kina da tsinin maki in kalla sai da shi wannan tsini ya mikanta shi ake an kai jarku ba abin da farauta abu jarimin ta Allah eh gwalma eh, na san gwalma mana an ka ka hude sai ka sosai da ita ta hude shi Eh. ta ana ce in ta hure yadda eh, ta ce to wata waƙufun kuwa shiga baki ne ta waƙufi aka yi ka a ce komi da kai mahata ya kai maha yanzu za mu yi bakin kaza kiris aka yi kuwa shi su wato an tambaye imamu maliki akan abin da shi kai maha ya yi shuru ya ba da amsa ba ya ce sahaban annabi sallallahu alaihi sallama suka yi amfani da shi wajen marika ga takobi na yaƙi kuma a gama yaƙi su sanya wannan abin yana ga cikin su sallah sannan ba ce ko yanzu. sannan kuma ittifaƙan wato a jaki da doki an kai mu zari fata na talon sayanin su su aka marikan takobi ko marikan adda da wani abu da su to shi ne kai maha to sai an ka tambayi imamu na maliki akan wannan ga mutane amfani da su jaki dai ba ko san ba halabba ne sannan ga lunsa ne ana abin da da takobi, haka nan doki ana ɗebe abin gane kuma a yi shinkaka da shi ya ce wanga jawabi tun zai aka gare shi yake don linzami ya bakin kaza sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah da wannan irin wannan takobin na rafe ga su ba ji wata magana ba sannan kuma ittifaqan wannan abin da ta fara don haka sosai da su sun kai su a yanzu shi ne da cewa saboda haka da an ka zo hukunci sai a kawo malamai suka ce kwashi kan baki eh? a to maya sun shugu wa maniyun maniyu na jasa wa maziyun maziyi na jasa wa wadiyun wadiyi na jasa wa ƙaihun surkani na jasa wa sadidun ruwan ƙurji na jasa wa rutubatun rutubatun jiku mm. rutuba na farji shi ma na jasa na damshi na nahi na abin nan sanyi da jini wanda an ka an ka zubo an ka zubo an ka ce in ba na kigina ba samke da da ko na kujina sauda ubakin kumallo wancan ba an ce saura'u ba mm. to wanga saura'u shi wara madu na jisin da haɗin na jasa wadda kwanuhu guda hayakinsa na jasa na wa baulun boli na jasa na wa aziratun tarusu na jasa na min adami na ɗan wa muharramin da kuma abin da an karanta shi ne wa makaruhin da kuma abin da an karanta kasiru da amin abinci wanda an mai yawa an gane shi ko to yanzu su wayan jusu kasiru ɗanin mai yawan abinci na najastuwa ma'i'in mai ruwa-ruwa bai najasin da jika ta faɗa kai ne abinci na gashi ruwa-ruwa na sai ga najasa ta ba, ni ta kai sai sai su da yani sai ta game shi duka don haka duk gaba ɗaya na jasa na don haka sai a kuskuwa ko? ƙalla wanda ya karanta wata shi abincin kenan ka janidin kama abinci wanda a janidi wanda addan karari ya amkana tsariyanu amma in yana yana rikin da nashi shi ya wa wa illa in ko bai ta nashi shi fa bi hasabi ta dai ba gurgurun da ta bata a yasuwa abinda a tsora sai a ci zaitun kulida na masu biyan na zaitun kulida mai wanda an hagarwaya da najasa wala hamun tubiha da nama wanda an ka dafa da ruwan najasa ko ko tsokoki na najasa wa zaitunin muriha da zaituni wanda an hage shiranta da gishirin da kisa wa bayrun sulika da kwai wanda an ka dafa da ruwan da kisa ka gane ko wa bayrun sulika duk ɗin abin suka bida waɗanda mun ka ambata bai na jasin kun gane ko to wala ya taho wala tuhu ba ya tsarki an ka ce mai na an garwa ya da zaitun na an garwa ya da mai na rinsa an ka fi a cewa nama na an ka dafa shi da ruwa na najasa ko an ka samu nama tsoka dubu an ka sa tsoka biyu na motsa an ka dafa an ka tukuna nan sai a ta ake ta zaituni na an ka samu gishirin da gasa sai a fi a tuska shi ƙwaina ƙwaiwa an ka dauka doron da gasa sai a fi a zuba su ta bata shi ke sa ya ƙwaƙulwa gani, shi mm. haka nan ka gani mm. inda ruwa ba su da tasiri gare mai da ruwa mm. eh? eh? ruwa wa fakharun bi gawasi haka nan kasko da nutsa wa fakharun kasko bi gawasin da nutsa an an yi abin nan tukane ko an yi tuluna ko an yi randuna ko an yi kasake an gasa an ɗauka kasko ga sabu ka kawo gida ka aji sai yaro tsuhu ya mai buri sabon kasko wannan kaskon yan an kai shi kowara ya shekara dubu bai tsalki mana hiru gare abin da ya riga ya gari ya zauna wurin tafa'u bi jisin, la na jisin. ana amfani da jisu ba ta an ce wa zai tukuli da ba yanzu mai wanda jisa ta shiga ciki ne ko kaga ana iya amfani da shi amma ina wurin amfani shi ɗan adam wanda kuma shi haƙi kaga ba a hasan ba a saman nan ga hitila a karanci ƙur'ani ba a saman nan ga hitila a kai masallaci ba a saman nan a yi amfani da shojen girki amma in kuna da wata hira kuna kuka haske kuna yasa kamar littafan luga shu'ara kamar shu'ara luga haka eh ko kuma irin wanda abin wata hukuma mai son ta gyaran amma ba da ita za ta ba amfani ta to shi amfani da cayar da shi fi masjidin ina mun kawo hmm. amma ba amfani shi masallaci wa adamiyyin da rabin wanda to nan ga wata darga da aka yi da an ce wayun tafa bi mutanen jisin ko nan ciye mun zo muna da wani tafki ana ce mai na'ada duk na jisar da agarin ga ya an kai wani can tafi ko a can tafi ba to kaga irin an yi ruwan sama sai a ɗo ɗaya ruwan na ana kwaɓa laka da su kuma a gina masallaci yin ruwan ku don bude aka ɗebowa ana zuba galaka a ce ai don ta cema ko a kana aka bado a gina masallaci wala da kurana ko kuma la'awar suna gani suna tani eh. haƙon me ita za kwana na ah, ba a masallaci hmm. amma zai kwana na ah, wala yi salla bi libasi kafirin to ku ba yin tsalla da tuhan azumi inda kafiri ya shidda sutura ta yi to ba a kata yin tsalla nan na an ka dora jayayya da wasu malamai kan matsalar gwanjo wanda suke ba a sallah da kyau da gwanjo to amma san da ka hari eh <laughs> ba a sallah da gwanjo hmm? ah, eh, ba a sallah da gwanjo haka kun da cewa to amma gwanjo sun ka kahiri na Eh? ya na sayarwa ba a to shi da hausun ka ce an wanke yana yi bisa lahi nafsihi amma saɓanin swaka ce in ka hiri swaka ma kuka zai ka sa sai wani ce ai to zuwa ne wa da mi sau sau zuwa ne bai bata ai zuwa ne mai tsaki da dahiri a ban ji ina an kace wasu wasu suna yi ne so da barka ya shi kai wala bi ma ya namu fi musallin akhar hmm. wato balle abinda wani shi hida ya kwanta ya tashi ya kwana bisa gari wani wanda ba shi kuma ya so ya sallah hmm. ko su tura wani da ya kwalla ita ɗebe wani ya sahi sallar ita ba a yi sai shi yi sun tsarki a gidi hmm. babu komi don inda akwai komi wani wanda ya tsalla cikin su kana gani ya hita don bai dace tsalla da abin da ta nuna wala bi siya da gairi musallin ba a sallah da tuhon wanda bai sallah na kahiri na sallah a sai hmm. ya da sallah gaskiya ta amma bai san hadisi ya ce rabiya tsakanin mu da kahiri sallah wasu malar suka ce to sai in yaya musu don inda ba a zama musulmi ba a yi sallah ba da wanda ya musulunta bai sallah ba ya mutu da ba a tashi aljanna to in ka ji an ce an yi sallah da suturar wanda bai sallah illa kan a sai hullate sai hullate wala bi muhazi farji gaira alimin Aka nan ba a sallah da wanda jahili in ka ji an yi sallah da suka jahili illa karatu shi ma sai wallahi don bai san hukuncin istinja idan su jima'i ba aka ɗaya aka ta durmuya balle abin da ya dauranci farji farjin gaira alimi wanda ba mallami ba wanda bai san abin da alkin abin da sauransu ba nan darar na to in muka sani mu gaba wa haruma istimalu zakarin muhalla an haramtar da aiwata wannan na namiji wato yin kawa ka gane ko shi namiji shi kawa da zinari ko azurfa to haramun nan an ka ce walau min ikatan kuda ko ta manta kata ko ta manta ka hmm. hana shi a adon shi zina yi kamara ko da ko alai ko anan da an ce ko da ta manta kana ko hmm. an ka samu wani yake a ah,

ko da ala ya kita kamar irin bindiga ko yuka illal mushaba sai qur'ani babu laihi mutuna da qur'ani na ada ina abi ado da zinari wa azurfa wa sayfa illa sayfa sayfa ta kodi mutuna na yawa abi ado da zinari ko azurfa wal anfa Hmm. illa al'amfa sai hanci da aka kace mai gora hanci ana iya mai gora hanci da zinari ko a ya daina kasa hmm. warakasin na haka na haurin da kan gangadi ana isa silalin zinari ko a da ne mai shi mutlaqan ko ya kai nawa hmm. babu kai to abinda kuma ya halatta wa khatama siddatin zoben nan na azufa ka gane ku shi ma yana halatta a yi shi zoben azuwa ga muna magana abin da bai halatta ba bai halatta zoben azuwa lama ba abu huza abu eh ko illa musawa eh, eh zo da azuwa amma kai wuce jira ne biyu eh. lama ba abu huza abu amma ban da zoben azurfa na amma sace ne zinari an ka ce malam in ya yi walau kalla ko da ya karanta muna tare to ya koma ga haramci wa'ina una kadir an haramta aiwatawa wato kaskon zinari ko kaskon azurwa don ci ko sha ko kuma don a wanka to ya kosa ya ce bari shi baho na zinari ko a zuwa da shi shika wanka haramun na wakati na an haramtar da kiniya ta yaushe aji daka yana kallo don ba aikata yake ba ai zai zama wasila ga aikata da shi ba don kasaita a wurin kasaita mhm. wa'in limra atib hmm. ko da ko ga matakan mista an ka ko ga mace ta don ita mace ya halatta sai saboda sun tara amfani da namiji wa fil mugasha wato amma wanda an ka lulluɓe ciki ne wal mumawwaj da wanda an ka wakar waya wal mubabbabi da wanda an kwakkwabi da zinari wa zihil da wanda an kawo zobe ga baki da zinari wa ina jauhari da kaskon jauhari wato kamar gaci wanda ba zinari ba aulani sun ga lamarin sai magana biyu halacci da rashin halacci muna tare waje wajaza lil sun malbusun mudulakan amma ya halatta ga mace ta yi abin ɗauri da zinari mutlan ko ya haiko ko ya hainawa ita kan ya halatta domin mace ya arota an ka ce malam amma banda takalmi malam ya ce walau na alam inda mace ta ko takalmi sani da yi babu komi amma ha la ka saririn banda kamar gado don shi gado sun tara amfani da namiji awo halin zalikin eh, da ja kace haufa ina ganin kamar lakin nan gaba kaɗan da su